ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله يباز ويجي ya ramadan hijira na sallallahu alaihi wasallam ya kuci da ko bai ta turu dibe ku bai ina wai su ko kyafi da shi da na albarka kata ya toci bana ya ba karatu littafin ci ko mun ci alim muhammad basu kwa ga wuri bana da kagan ah, ina ko su koyi ikine mai karatu surutu da isra'il aya yan koyi gibeni suwo ya ce karatu ga wuce aya yan koyi gibe gubai kai bata bana ikine mai karatu aya yan koyi gibeni suwo na <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaggawa gaba gan wace ya e shigo allaka amarla matrafiha ma'anci mulki za ki kwanci korofin cuguri amma fafasa fasa ha. za ki kwaga gaji a jaji fasikanci latu ya ke milatu koron ruwa e ba su kwa ita e cajin fa haka alai alkawal alkawal ya zaɓa wuce ajin wa tabbata jamu fadammarna wujajuja azaba tadmira matukan azaba ya bayani na ayan na mina hadisa da sallallahu sallam wasallam annabi a ga sai na bintu jash na yi mai annabi sallallahu sallam nan gaba hadisi wuce bayan ga fondacin annabi sallallahu sallam fai ce la ilaha illallah ki dai damuwa du ki ga wailun lil arab min shirin ka ba mun ku yi wani duba ga lafiya ya rasu da lamge eh, Gita na ba ji tabbata larabawa ji etiye da dambaci na tsoba ciya na ce ku ga kiwo yau ube eh, yinan na karaye ya juja be ma juje ma gufo yinan na ara ga nabi sallallahu ji ishara bi wacce tukuri be na labi tune ke fono juna ga ni eh fo eh, eh, amma daga fono ga ma ke je gari ya juja be ma juje ga fi ije kama pato na ji fi je na bala'i yono imi ce ku ga a nahaliku wa fina salihun afe iya iyaje alaka ta ci goma ma da da gurji a na bige idan kasuran khabaf a bike sokwa boye za jijiji gaba a gangana so aya ne ji amfani da wani tujo gan lalle e jidage da zakin bu kabin ji ɓata da ne ke cikin wani ci laifiya jeje boga agbègbè lànà jẹ ti jeje náà irun pé kí wọn pátá alákìyàn àtàfi lótò lànà ga tó awa náà báyìí màá náà wọ́n tẹ̀kún fìtínátà láti si bá lọ lórí ìlọ́gbọ́ rẹ̀ mú ha sa nga malaya da ga ti dede ngwa ya la ya fa ji wa le ya ganga mu yin da tita junya a e mu so awo ku ci ko lu daga masiba yadda da ne tina wuga bin gawa ya wa ka ti da ne bi be ko ina ti da ne ko la matawo so ya ba su kwa duwa ndi ti gele ju ya ikimbo da ne je a da ne je ba ju be lo ba so ko ina so ko kan ja da ba la do ba e ba da la masiba be ya kinye bayinu وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا من القرون وجوكي يا الأمة زنبابي القرون يا الأمة wuki wuki ya al'umma da ji a lakna yi ja a lakamin ba ne yin zuma annabi nuhu wannan wuki wuki su kuwa yi nufi ga haɗoku na na gama yi ga kamil yau. wuki kando da kam ga bai mai bire ce da giba mai bai ti ga dole bai ga kam alistifamiyan <clears throat> amma mai bai tiyan wuya labari ga yanar babari wudo kure cike ga kabal khabari da nan gadana wajru bikam ma kunta anhu mukhbira mu'azziman li qadrihi mukabbira so doku doku ya alkarya shi doku doku ya al'umma shi su kai ta alaka ko su kai ta alaka min ba da musulmai jama'a na binawo a ganin ya wuwa da wani gaggawa a sa adiye alkarya adiye shi su kai ta alaka shi da na binawo E, eh, bono ga min bajinu ba ta zan aluma na zuja lakan zuma bi binu boyo amma joku da baka mala khabari a nuna bai a joku gama la ala hafiz kafin kathir min tafsiru da wuti tabbata mu ga tsakanin annabi adamu da annabi nuhu je al'umma jika kayan are da guwo ba ta mu ko boro tawidi ba ta alle ba balantana da ba su kutu cuna sai jama'a na binu ga ba su gyara a na binu ci ba ba ta abu ci fe bayan mu zai to ba no so aya ji kamar da wani su ko da ji tabbata ne kin ga kana nasu matan wahida an yi beto na addini ne a musulunci ne a fejin tawhidi su ko wuce tabbata fa ba sa lawo da biyi na mubashiri na munziri su kwaci ba tuci tun da ya labarin ba faye lawo na bayina daga ci annabi nuhu da ya wuni rusul na kan gaga ya da bayan coci a ci ya shirka fassara na gaman jajayen ya ce wa makanin nasu illa wa matan wahida zawangi ji cabalan mariyata sai da al'ummar ni tawhidi ba biyu ale su kuba tete tawhidi ba sai zuma na finu fahtalafu zuma na na finu bana gaba abiya duje bagancin za zan ci ga tawhidi a za zan ci ga lobe tawhidi a ale lafa su kuba cho so Allah tabaraka wa ta'ala ga al'ummar na jin jalaka zuma na binu wani atoku wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira gabata ma yanayi ga tuka ko juwana wale ka fa na ba ni ma be gani be ba we ba fa yi yugo ce u ba da wannan ga ja amfani ji be kafa fa ne Ita ete ma na ah, ete ma na lazimi Allah tabaraka wa ta'ala wa kuke khabira itune e de kikena wa kuke basira itune e ne dan da yana eh bizunubi ibadi e fayin zunubi na yau shi biye kina bi ma'ana zunubi na mushi je kina adde na soko da kike wana ka fa bi rabbika khadira soko da kike zunubi na mushi je ki fata ne basira bale fata da nasuna nana aga tadidu yo ɗan wannan yo ko gandun da ku bice ko pataki makaci ne da ci qur'ani ya ba sani wannan amma wai aman jami'ul kufar kafiri bata wata da a dawo ga kike su kuja no mai mafarija Allah kana to a so wa da baki bo tuci na jali baba to je wono annaba na jali baba to da tuto go ci wajen Allah kana tuci wuci annaba wuci da kuma annabi Muhammadu ta sa su kuga to go tuci wuci yo da annaba wuci na jali bana a duk a ja Allah ka asamin biya wula a gbe zo ne ba ci sallallahu alaihi wasallam jama ji a su kuka wucin من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مسموما مدحورا Allah tabaraka ta ta'ala ga man kana yuridu al-ajila sanaga fe etuna welo ba tana welo bo wayan al-ajila rayuwa yeji rayuwa kici yeji rayuwa ne yeji nan ga yeji eh kuma da kici da jawo waya al'ajila da amza wuce rayuwar ya da ne wasu amma ya ainihin na rayuwar ya jinci ne yi ila birin zare so da na ga fi da rayuwar ya ji mai wani ya ga ya bawo wani sallar wajen wajen ko ya jana azumi jana wajen zakawa ce haju ya da kiyama su kuka aljanna da ya ma da shayu da manu ya ajiye yi da mini ya jiyo ina gaba yi ga ya ajiye yi benye gaba na ka tun ci oto ba da manu da na gaba yi ne ya ke da wuyo ya ga ga yi wani wani je ga yi jawon roni ga ayyuan yawon a sun gaba yi a gurgudu na maka yi ne a lahun gai ma na ma manu shawo na gaba yi ne a lahun wani manu da na maka yi ne a ke layo kabunga daga yabo ìṣẹ̀gun ẹjọ́ olùdè ìṣẹ̀wà tún mata an na lahu kan kaga yin cin gaji ko kiyama ga ja iga jahannama laji tabbata yi eh da mata annama wuce ya sulaha nga ci da bu nga ganta bu mazmuma halin na waje za su rigina yana mun mutu ba su kowa na madhura nga ji zana nye ya ke bu su kun kanan ma na zana ko karakkanu atturdu an rahmatillah bai lanu ga mai daharu ga su madhura zana ya kira mai su kulba ayan a mai jiga waga chule ya ri suna nabi sallallahu alaihi wasallam mai ga innal kafira lil kafiri idha amila hasanatan ga lutuburu mutu'ima biha tu'matan fi dunya etuburu na kafiri lalo patana akula yuje yijo batasoko ewa yahun wakale kafiri ece ti taimakon talaka ji kowa ti taimakon zane ji wa maki asibiti wani eh, iri taimako irin da wakale kafiri ya ji nan iri ya ci guru wakale kafiri ya ndona su ko don ga laifin wato wa lagbata yi àti wọn àwọn pẹ̀tà etí ètò ń tiẹ̀ tó burú jù ní olórí gbẹ̀gbẹ̀ ìjọ ẹni mo ga jì bàtà wọ̀nyí ọ̀nà ọ̀gá ìgbẹ̀gbẹ̀ wọn àyè jì ne ṣé gbogbo bọ̀nkánì rí ìdùlà ájìlá àjẹ́nà lẹ́wọ̀n fi àmà lè ṣáwòlè mọ́nùrì àgáyà na caji <clears throat> muƙayyid ya itlaƙunya hadifin ce ebona oga tuzo ya hadisi mo lawo do do zendo ga do tuburu no ji kafiri na agu agagbata wole ti etunu ni no ijo ebona rayuwa ise kan we wo ti be wa ti ma bi de kuya eh so ale ga ga hadisi ti ga be ti ko mu ke ba be zendo ne kafiri ti do tuburu no ade gagba ama ise ba ga ya aga bounce ya awon ayan na ci da ba tafiyi ga gaga uji dole wude ga ba su ga ba su ko galaman ji da kayan da usul da ya labe na ja gaga innal muqayyada yakbi ala al mutlaqi ya ci ayan na ga ga ji fassara hadisi ya ba to a tura dukkan da ja ga al mutlaqu yuhmalu ala al so gbogbo gaga da hadisi yana gaza na ga kafiri a yi yanki cigi yizo eti gbata oyu etu buru mulo na gula gaga kata yi wuyo na ga dole dole su kula bata wuce wayo ma a'a aya wuce mutlaku a tubi ma'ana hadisi wuce mutlaku yo ina ji takayi na bai aya nọ, aya nọ ga wa ga tube yo ga ga ji fassara hadisi nọ. wagabe ko aji fasara hadisi na wadu kafiri uga no tuburu soko dagbata wonye tuburu nune be yichi no mayu abe ke uga baso bona ebo ki bo gande mon na sha ma na sha wele na uga ya dagbata wonye yuchi wodi zanda ba sun soko soko mbaji zalunci adalci ga da wani kaya na waje ci gaba da tare da hannun musu kuma yau ne eh? min hadisi ya masani ma muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ga ad-dunya daru man la dara la hadisi na ga hadisi hasan ne eh ayan na wa la babidan jawa ga wa jamaa bi ma'ana hirma yawan gayi ishe ma da ya gaga ishe emiyoyo ya zane temiyana wa maluman la malala ishe dukiyo arziki ya zane ta arziki ana wala ya ji mawu man la aklala zane ta hankala na ishe gawar kuyakan ma fiye kuyi ishe yankan cimma kaliga yin lada ta tafiya kuyije ya kawai ci da ma da kiyama yayin ebona wani kuyije ya kana yi kemle tsaji ta nufe gaga ezu cuko wulu shi ko shi cewa ko ci cewa na ci goyo akwai kibo za mu ci jabe gino goma da zana wani bayyana wajen nan waga gino bawa da sisa bawa da komo ci jazi kidan gurkon no alali zani ne be juzu mo bane kai zaun ci mo fo kiyama wa ga ga wa kala da nya yawo wa ne ro wazi zani e tu paji ko ci ko ci shona kyo ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة أما زلدت غير كبابا ويولو وسعى لها سعيها ومن لتبين إليه تنزل ويكون لنا wa mumin Ali alina wai bai imani na faulaika kana sayo mashkura zagaji isa na ga da fatin tukurna dogon wayan kona mashkura su kwa dajiya bi ma'ana su kwa ku babu ma ya yi ga bayani jannu alaika ga aya nan wani lamuhimanci wayan wuyi a mun ji gawayi wa wai kawai kyan shekuwa ibono zahiri ya aya na hukwa ta gore waisha amma ya shi dago ne hukwa gore waisha na wanda da kuma alamu ta zahiri aya na wuce kawai ne romi waisha wake halle ba wa kwai ba alabi muhammadu eh zahiri aya da gan wani waku mu ya tuwaye ku da imani amma wanda ke waye ku ke wato yi ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ina nabi ta tubo ta sahaba ita tubo ta wani da wani e waku abi watiri aha do mo ga jinin jin wa mu'min ali imani ya imani na gai sharatu ne yi tuburu ne zagando na kuma imani a wa ginewa da bu dalila ya nuci ne ji baba to ne ke misali ayin suratul nahl ban to ci ga man amila salihan min dhakarin aw untha wa mu'min wale ma huwa mu'min la to ci ga fala nuhyiya lahu hayatan tayyiba e wona ya zaka fi wani da tuburu mu bade imani a mai ya ga al sayyi'atun la la tanfau ma hasanatun e kafirce tu sakuro na uga da da wance ko ga ta kafirce ani ya tukuru no ga lokata no ya fa'ida ya faida alaysa kullahi misali ya ci gando misali ni surati ibrahim misali ba ci surati nuru guba ba misali ci mai na hankali zane kinan مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله سريع الحساب لا يقدرون على لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد misali zaneji aji kafirci da cocayi na su kuga amalu ya tugu na ga lokata na wai karama da ke tutu fere na ishtadab bihi rihu fi yawmin asif nefe uku atubi ma nefe lakya abona damini bako na dundufe kuna dundufe ku dundufe ta ake ba gani ba cucu bere bakin wajiji na walu lakya abu to a ci gaya tukurin kafiri yau kafirci na wajen da nan gai dundufe wani alaitukurin na yawa da fa'ida wa da amfani wani misali ba cina su kuta idan ni sura tunu ya uba ya gaggaza da ji kafirci ne tuguruwa da amfani wa nan mun gayi ba mun gaga wallazi na kafaru amaluhum kasarabin bikiya da ne ji kafirci na e tugurna ga lo kwata yiyo na mu yake wa ga gai gidi bisa sana na domin la kwantoro da ne wajen ne gidi bisa sai da ya ko ga ni wadona alani wai azam'an ya sabu zam'an ma wai zanen wani wace ga ga an wajo wani na da dai tofi hatta idza jaa wusu wala da da tuba dai gidi bisa sauci dan lam jini wushira wa chuyen don do boyinwa wa ma Allah inda su kuwa da tuba za ci su kuwa da tuba go iko su kuwa da tuba go ko wa yi sabo su kuma ga fashe tuku ne tuno ga lokacin ga fashe layan so gbogbo káfìrí wọn àdàtú ìgbàgbọ́ ládùn gbogbo sòkó wà mú dá àdàtú sòkó kì á máa mú àtú ìgbàgbọ́ ládùn sòkó mọ̀gá ìlú ṣe láyé wèé tí ètò ìlú káfìrí tinubu wọ̀ bàtà wọn lọ́wọ́ ìsẹ̀lẹ̀ ìwé ìsára so gbogbo káfìrí ti táàbì dìdì wọn sòkó tó ẹ̀wẹ̀ níbi yóò mọ̀. قلنا نمد هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محزورا كلا من ظن من يكوكو باباغو tuzanagai je wewa kawoyo wakwana tuzanagai kutuije kubabaga wewo nze maiji umudude yadda sokoko kiyamena sokoga ndonde minabo memintu ya ha wula yi wa wula wani gawo wai jana nga bai ya ya wunji Maa bai mata no bai je wani ma bai ya kawai wani mu bai je to ku gani wani nga bai ga ya wu ya yi je ya wu kya ku ya wu ne ya ya ku ya tuju eh so gbogbo wani don gumi a to rabbika ira ta yi coci yi wa ma na ta yi rabbika Ya kuna na ta yi tsoce ba alaihi sallallahu alaihi wasallam ku fe ne mazura aga kaza na su ba ba mu alaya na ku fe ne mamnuna ku fe ne mazuruna na kuma da kufe ne iza kan wana so kuna daga ga ga kaza wa da ba go ga je zai kan wana so ya gogo ezuga to ko ile na wa na wa ga be su ko kusuka tuko wani wana wamma manu be sokoro mula kyabo abubu. gan se ngada yo bayo aramu kan kwaramu ya kan ban da cade ji ban da cade rufiyo jaja eh kan gini ba kan kishasha ban da cade rufiyo kan tula ibino kan ban wada cade rufiyo a ko ga ga soko wa be yo kiyama ga ban soko mo yo wa to be wa kiyama ceya nga ba su kutu inji musu ba lawa wula ya biyu انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله تبارك وتعالى وقام انظر تلي خطاب يا صلى الله عليه وسلم المراد أمته cile na faddalna ba'dhum ala ba'd na lazawangi gabe shi ya latati da shi fi riski ya ba arziki wal jahitu ba al furmu ikabe ja arziki in dondo daga ya ga e, turuwe jana itu gabe shi wal akhirati asbaru darajatin a ci ga to kiyamu to ide kpone shi wacce na daraja daraja na shi wacce gana wa bar tabdila be tafdila darjaya na wace ganin da ke ta dalilin bi ma da kaki ya motsa aka gare da alijan nan kuji irin ya bana alijan nan tsar da shi ma kuji tabbata da hadisi wanda inna ahlal janna yatafawatuna fi darajatihim e gina ji hagu da jigai ba daraja hago aha nama daraja daraja inil jannatu mi'atu daraja daraja daraja aljanna shi tun agogo ma baina kulli darajatayn kama baina samai wal ard tsakane ko kuban don domin shi tun no bi ma'ana tsakane ko ni be na la mi tune mu yi kewa bi tsakane sama be na. mai daraja daraja arshi tun nga Allah fi da mina hadisi na tajina hadis da hadisi ne gaga inna ala darajatil ula da ya rauna ala illiyina kama ta rauna alkaukab alghabir fi ufqi sama zanen su ko gala da aljanna na latuna wani a feke ne za aljanna zai ga illiyuna ne ne kewa gaga echa ta fiti fiti wani sama wani wani wa gbe bewe to a ti gawa feke ne illiyuna to yi yana ne aljanna illiyuna to a ake ɗaya ɗaya fito ga wani so <clears throat> gamala ya gbanzu bai ba da wuce ga wayewa ga alijan na kawai yi bukata waya su kuku ya wa na ya cimo ya fiti-fiti yana latuna ya daraja na gane da ke na alijan na je wani gai firdausu annabi gai ga baduwa duwa ta na yi ba ya firdausu su kuku a haramta لا ta مع الله إلها آخر فتقعد مسموما مخزولا لا تجعل مع الله قال لا يا فسقوا باتي ما إلها آخر إيه بوتا متي zuma su ko ga Allah fa su ko baci magana dabra su ko su ko guri wawo kitab al-khitab lin nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam ya ga babu wal muradu bihi ummatu amma zai ba al'ummu da kuma su kuke wuga ga annabi sallallahu alaihi wasallam la yin faca abun da zai ci la ba su goba ci fata ka huda waga fi zana fi bishishi mazmuma waga ji za zargi mahzuna da na ga ci wuce gona bi ma'ana wa shishe wa da wuce su kwa da magashi ce mu da wuce su kwa a daga asara lokaci da wani yana wa kaga gawa wani zuma su gona muci ce wa su kun doji ga ce wani kuma gada layin fa su kuba ci su ko ni go duba wa ce wa ga mala ga bi wani wayana wala mu an aha إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه tó tí ó wẹ̀ ojú fòòrò gẹ́gẹ́ ká tó tó ń yẹ ń tó ń bẹ̀rẹ̀ sẹ́wọ̀n sọ̀kọ́ kúgì òbílúwàlì lẹ́nu ìsáàlì ẹ̀mí ìdíkọlọ́kọlọ́ ìyá ẹ̀mẹ́jì mun shiga lafazin kaza larabci duk duka manaji ma'ana iji karatu mini ma'anu jo fuce ya abu cabayin suran ne bana Allah tabaraka wa ta'ala ga gaga wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira ma'ana qadaina ba goyi akhbarna iya bani isra'ila ji labari so kadawi bibi ma'ana labari kada min ma'anu ya bi mai la ma'ana khalaqa a ji halitta wani su koya labarin ya cikin surat fusilatin gan fakadahu na saba samawatin fi yawmain wa auha fi kulli samai amra wa zayyana samaa dunya bi masabiha wa hifdha dhalika taqdirul aziz alim so gogo fakadahunna ma nufi ghayr alquran fa khalaqahunna so kada babu la ma nay khalaqa jijan a gaban da cewa ma kada wajin yi alkawalin kamar gan ifkadaina ila musa al'amura wa makunta mina shahidi kadaina ila musa al'amura ma nu yi ji alkawali da ba annabi musa ma'anai kada sanda ce a gan waila ma'anai hakama izin ji hukunci kemina jama'in fir'auna ji da ji fiye ruwa yana a cikin ma'ana a fe mayana rauni ci da ya bai ga da wugon yin ma a a isa bai yi mai na zuma na nabi musa bala moti zo wuna suku a yi mace na za ki wuga ga da gaskiya ya nabi musa mace ma za yau. a yi ma da cikin da nabi musa firawuna ci gan ga biti bata kya ga gani da firawuna ya ga fakudi ma an takardin inna ma takardin rabi hayatar duniya ma'ana fakun bihi fahkum fi ghairi alquran fahkum eh? <clears throat> ma anta hakimin fi ghairi alquran إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا يعني إنما تحكم هذه الحياة الدنيا so ma'anai hukunci ji ba hukunci na wagare ba ba batin ba fir'auna hukunci na wagare ba yin jayo so ne kaza ba gona ma'anai hakama aga kana ci kaza wa jula ma'ana si sajin faraga ki mutu ci ga ga fa idza qadaytum fa idza qadaytum manasikakum ko fadhkurullah inda al-mashar al-haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا kuma lahu fil akhirati min khalaq so ma na kaza ba doyi faraga enugu fa idza qadaytum manasikakum ay fa idza faradtum manasikakum fi ghayri qur'an amma ba wani nanu ro kaza rabbuka nan ma na kici ro man jiga ma na amaru ro wa kaza rabbuka alla ta'budu ma nuhi amara rabbuka fi ghayri qur'an Allah ta budu illa iya su kwaji ti foro bai ga hunse don da masu yawon cewa su ko kwangi wa birwa da dai na isana ya mai ji bolo-bolo ya yi mashi a ga Allah ta baraka wata ya gaga da annabi Muhammadu babu mukan gani ne ka fura buka ka ga rabbuka eh alali a nasarar alisalam na ya gaga da ya wani na ina wai kwaji wina yi ummatu kima lawa lokacin da su kai daga ganin da ka dara ku ka Allah ta buruna kanga annabi agogiya shi ba gani bani mun gugiya shi bana ya wayi lawo alalima baba yanci su fusla da sunan jajiri tun annabi da ba komi mu alama mamu ma jajiri su mana anabi da giye kicwa kucwa yana a san gaba daga kaza rabbuka Allah ta buru illa iyyahu bil walidayni ihsana su kwaje hukunci gaye ya nusa da san da lumai wai e daji bauta ga do mu sai mu su koyi mai gure-gure ya nima to wale annabi da hukunci ya gure-gure ya nima ya bane mun shi da bukanga so asali ga annabi ga gabe amma wal muradu bi ummatu aga su kwace kuku ya kaza da tsakaniya ibada na ajiya wani ti tawilo na dogolo-golo na jiya mace ku baba na ne hukwa gaga lamari yamanci kuji lamari na na lamari na gwata na nga mara su ko goke ba gani bege ibada wani bi na zuma da su ko ga yi hu na adenin la zuma mini ake zawan yi jauna sai ake yi mimma ku baba asa lamari ya golo-golo na yajiya labin ne na

wala ta kullahu ma kufin gagagayen egane ebeyen ya haza gagagayi ma da ya uffi na dawana kalimu yo ismu fila jagoro ismu fila amurin kemina wazo ga sa eh, ma'anu yi uskut wala ismu fila amurin fati gan da yamo waga gaga uffi wato e kamun kufi wo ismu fila amurin yo wato a mu a tunduwa do ga gan tí ó gba ga àwọn náà ẹ́ pàtó dẹ́nu ló fi ọ́ wòye lẹ́fọ̀ọ́sí wòye sọ̀rí kàṣì ní lẹ́fọ̀ọ́sí sọ̀rí à ìṣàrùwò gbígbó wọn dán etí wọn jẹun pàtó dẹ́nu ló dẹ́nu ló fi ga àti ní ìwọ́n gba gẹ̀gẹ́ e gan ni wọ́n wọ̀ ya àwọn na. ufiwe so kuma wannan wannan waga juro ba mi moji ma wala tanharu ma balantana wa jogo fi amu alaiwa ko balantana wa jogo shafi amu wato man shiga ji fahimta ne abu na su ko ga falata ta kullau ma uffin wala tanharu ma su ko ka bago inda ga wala tadrihu ma aga kino aga yiki mana da bana ga ga gangan mafumu mu wafaka yau ah so ko ga gangan o da gidina wuwa ga ga wana ma asamin babi awula so ko ga wannan go ga ji wufi ma asamin babi aula na wa daya na ko ni pende ene biye ato ene gbagba jigana awon nan ga ga ji mo asanu so ga wacin wacin kona kuje na wasa suna eh ji uffi lo ba mu asa daga babu su kwa ruwa ni da wani gaga lagwa wa damu ebe mu ne babba gana wa wannan rutu ba sana ga yawanci ko ne min ba ga wannan jiki sa ga ga wuce za ita mafumi wa wafaka wa kullahu ma kaulan karima wa ga ga da yayi wa ga da yayi ga ciwo wa kan da bire wa ga takwabu a fi awo miya maga wo miyo ma gai daga yin ciwon abai ga dan bayani na sako zai yi ban bayani malai Wane daga wani tabbata da mina hadiso ne uba ga gan min maji ila mai tuforani sai duk da ba min maya sai da na kai za banzana da nawa maka ba min maya ne ke mutu tabbata da mina hadiso na laifi da wani sako diye da zaɓe ya da ya zaɓi wuce ne bai zune bayan manca waka lemanci ba daga jago ya kwata kafi duduye kwata wuro da wuri ke amon so ta lubi leman hadisa abdullahi bin umar so kun je da gan boye mai ya iriyan e egi bayan neman wuri ka na tati muratun wuhibbuwa mubete ime Imin wuce mawu yabu sarayin wa kana abi yakrawa babban umar ne yi wuce ko zuwa zuɓe babban umar ne hatta umar ne yi wuce ko fa mara ni an wutallika ha can wuce fura ga mula yi mi wuya umar ne ga yi minas wule fiya fa bai to umar na gun gama a yi niya wula mi tuwa min ja fa zakara zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna ko bi ta kara wula da ba hanis sallallahu alaihi wasallam ga mi ya ga bai gima abdullahi gun layi mi wuya mai gama ya annabi ga ya abdullahi ibn umar ya yawo ne go ga ya abdullahi ibn umar talik murataka da dai noya amitu ko da dai noya ga gunje wale fi amma da dai noya to mun ce ga ga to nan ne uba da wannan gaga e ki bayan manci e ki ba wuci ku ga ga ga ayi mi ya wa fa wala mi ya to amma ga nka sai na umar ezuru na ke da na eza da su soko yammanci ne wagan ke giba nono ga yammanci na su na wani ya bada su soko na ga aji yammanci na mutunci tita ci hukun eh wọn ije ga pawon yi soko da cuci pawon ya nama ya bane lokaci da ce wagan mutu yammanci wagan da soko ba dai bana so ko ga gaga gini ya gini ya wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma eh annabi bai ga ga inama inama ta fil ma'ruf so bana ma cika bin ji foro be na le doka so ko bana agoga la mitwa gala mitwa kangama amma ta to so ko wajahidu usaihu ma fi dunya ma'rufa ba ga daga nan wani foro bai da dani na shi kenan wabu ni make zai sun zuya a ah, ko ga sun bi wani e wule wa su duniya su zuwa da wajibi ne waje dole a kuri ji bin yaro wani zo ke duni wata bi sabila man ana ba ilai thumma ilayya marjukum arda ya so gbogbo mun ci ga da wata tsakanin wa su ko za ku ruwo dalili na mu labi ciwo ci gawa layin biyu ya ne wani dalili na yau wani amitu amitu ga na goma amma ya manci ka foro ji biyu na gwa na kyan mai gane na ya manci ka lokura ga na ji gona yawa ya eh? ya manci ka wani tuna ci na bidiya na ga sokonan sokonan annabi muhammadu manan amma ta sun ci lawan ci gano lara gbaju bena ci mu ruwa ke lawa ju ga na goyana ko a ji gano ci lawan na goyana amma wajen ke yaki ba ba na so kudu ba na ni ko wani gowa gina man shiga emi latu mi ma arbatu arba arbatu arba a ci gure di ma na u kpai ko gudu salasatu arba lil um wa rubu abu aimilatu ne ma wukpe goguni mama kuda wuta baba ce kuda ni wibo hadisi ya turmizo hadisi na ta zuna zaba zabagi na cikin ba hadisi lalai suna ce gaga man a hakkun nasi da husni subati zai zana goyi ga miyaji bolo-bolo ya na fito lafiya da ya gana ita jirgin a ga ishe wani annabi ga umuka muke aga ne bi bibigan mucito zero annabi ga umuka muci to siye ke kinga be annabi ga ummuka sai nan annabi be ga ummuka ummuka har su kutana muci ga muci to siye annabi ga thumma so ji fahimta daga hadisi na wani daga ewe lati foro mino epo guni pata na epo baba suku da yi ba ta gida to ci ani kyau واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ومولا وقعني بايوي وقعني واخفض لهما يداكي يا ميمو بايوي papa ye ba na mamina rahmatin eh, gai ye ya go min na bani bayaniya kawai be ne ba gani ga jana'a billi na ga gai arama eh bana min na ba zo na ce min albayaniya bi ma'ana tegu ya mi mawa guba ba tegu ya gagaga shi kenan daga na haku kwani haku kabiya na wagazi ga leyo watakila na mu da zakan ji wai ne ga gaji wani jaji ya wani kana ba bai wani na ele ga ji giya waya wa ga wuji boko amma na wata boko ba ko kuma wani ci ba biyo fe yi babba yamanci giwe we e ma ci za we a laifin don da ji na ga ba ya ebe e don da wato da ba a káà mọ́mọ́ ọmọ òyà àbẹ́ ìṣá sọ̀kọ́ bíbẹ́ òṣè òun la fẹ́sẹ̀rẹ̀ àti bí màmá wọn á la fẹ́sẹ̀rẹ̀ tí bíbẹ́ ìṣe wẹ̀ so káwọn tó tó àzàn àlẹ́fẹ́rì ya ci je ya ga gagawa gagba eti dede da cina ji wani ga wa ya bata waya gaskiya wa ya bata waya ma fada yi wani ga idabo e ke so ku kawo shi okun rabbi rahamuma wa mafi ba su kwa duworo ya kan duna ga rahamuma su ko jiye ku ya yami kama rabba ya ne sakira ke mina akpani a alije kan buena ayi bawo a fi jiye ku ya bi fi kpani a alije kan buena su ko jiye ku ya to a ci a ga aya ne lauda wani daga wajibi yoyi ba duniya neman addu'a na mai ya bayanan gai al-maghfira wal rahma iba gafari ya bi su kuyi ni ya su kuya eh su kuyawu yi ali rayuwa bu amma ga ba jaje ne ma su kuge ti gafara da yi ya <clears throat> ah ma ji tabbata nan na hadisa abu dawud na ga min ya adu sunan da ke lumbe nan zabagin da cin madina shi ya wuri ba da sallallahu alaihi wasallam ga ya rasulullah albakiya min birni walidayya min ba'di mautihima in ba inda cike na bo ya bolo bolo na mi ajiya mi mamiji su mana aji aji ni na kala na'am annabi ge as-salatu alaihima wal istighfaru lahumu wa infazu adihima wannan fara ya da sakwai alkawali na za a gaji na maladi shi sha na ji kokari walawo shi su mabu wa ikramu sadikihima da na shiga ya mace haji na ji kafi zai wani waci alakewa ga ga ya kwaso ya bi mawaje wani wasu latin rahimin lati la rahima laka illa min kibalihima eyi kuna wato daga ka gaba wa da gwana to na ga gaba na ji kokoro ko gwi wuce fa da alladhi baki alayka zuma jalafo ina jike ta tiwo ko ajilo ba na da wani so ne uba da wani ga addu'a da ya bayana kuji ga ko aga da rayo ya ka ba ga jaje ne hadisi ga fi ba doya su kutu kokari ga ba musu kwan furuci a ci gabe من حديث عبد الله بن عمر حديثنا تازنا بسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر إن من أبر البر صلة الرجل على ود أبيه بعد أن يولى ودمين يتغرو ندمين تعجي تغرو جوانا صلة الرجل على ود أبيه zabajo fi gwiwa na bayan zane ji ya zabuye ji masoyi ji ya babu lokacin da rayuwa na min mawaji ana ji masoya na da rayuwa na ka ba abin da buga ofin wawanza da mini ya abarru gari ya cimburu na daraja ga fata na tom ƙurani da ga yare wa kullum ma jana hafin limin rahma hmm. gwapa ne ya gba ne ya gu akwai lawon lo da kiniya kim ya ce ga lobe jina wuce deja fassara wuce lo na lobe gaba wannan su kwete fororai kukurana kim na mai gwe lobe jina ega kurana ega cule ga ya gunga ko kuma kima dabo ma a ta ni iga ba laifiya ma eh wata sabuna هو عند الله Allah وذا تفسير waga tafsiri ba ta za a ga gaggan kogo ya ce riwa tafsiri ni idan ka ga tafsiri na dan jo na a ga tafsiri shi can to wa tafsiri ni kete, na ji fassara ya aya na ga ne kwadewa fitlan majana zulmin rahmati ne qur'ani ko nini ko nini be dunya can ina mala be dunya na fili buta zana su ko ga gabe ti amuro na waqfit anabi ne ga gabe kuma ya gobe daga gana unzur da gwanu ba wa to ga unzur ke fa fadalna eh nke be ba wasu mawuci ga la tajal ma la ilaha akhar na yi wuci ya nabi sallallahu kọdáàrọ̀ búkà ẹgbẹ́ àníkà níbi ogó gbègbè yán hàgbègbà ní wọn gbẹ́fọ́ láti kúlọ̀wọ́ máa máa wò alìkítàbù ní nàbí wai ga e bayan na su ji foro na gayi kuro annabi ga yi farko da na kakura kuya zai baro shi nan da jugo tudun da rayuwa na na lokaci na manis da na na e zaji tufi yi da fi ije annabi ko ya na anis na da ya na wa da hadisi ko ni ga yi ulimi na kura wa yi ga na ku ina ya jin fi na da wana annabi malo kura kuma ga yuji ga kwa kuma ga sahabi ga kwa wuce uba da ne ga sa ni da le foro na sokoto na ba zai da maga da ya ci ga su kwa annabi ji foro annabi malami ji foro anu kafiri ci wani su kwa ji annabi foro bin yi annabi ajiyan yana annabi ge ki ba wuce ba so ne lauda wani gaga wata ke na ja na bi foro bai na yau lotu kayo wace gaga kuro gama la na bi lotu tina tuto baye na bayan kayo yace ma larabci ta wani wudi nufiya kyata ta yi nufanci ya gaga yi fahimta ya na gato da ni za ci ya da shi yi na yi ne ki larabci ki ne ga ike wa larabci na gato larabaji

jana haka taba taba'aka min almu'minin ba do yi ula ga sa da su ko jani da foro da wani buku kuru ya sahaba ne wani ma shi ti wanda ka fasara abu na kura dole ga suratu shara wa na kura wa mabu na kura yi made ba na ga annabi na kura sahaba jina a sa wai uba da wani ga sa annabi la mu ci foro su kwa wa magazo ta ga wuce ga wa ta musulunci wa da babu cika كيوبا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا rabbukum alamu bima fi nufusikum so ce wanda kike na ne goye ko na gace to bale alamu galamin ya daga ayan ayan murakabu ayo ne almurakaba aya ne wa gai tsasu kuna wa asirru qawlakum aw jaru bihi innahu alimun bi dhati sudur eh e ga no ga a to bi ma'ana wa asirru qawlakum e ga e wo ga so aw jaru bihi wo ga tulo to ga yana da ba ko jala ga wato ne su kuke asana to ga ga tula kabo wa ga go ga so di bamba ai min babu ya wala na su kwa gani noyin da ya wula keke ya na su kuke cabale ya so rabbukum malamu bima fi nufusikum aya murakaba ya ko ga ga ganga ake ne mai jina makaba ake ne mai jina su ya ba da mu ci shugaban biyu ẹni lánà ti dẹ̀dẹ̀ mọ̀ ọ́nà dàáyé gbàgbà ìké ogun lè kéré ẹni ne gushi ji ko gina salihin kirki abin ke kwada salihin ne na khairu ga ne kwada salihin ne mu'addina li ta'ala wa huquqi ibadihi kadhalik za kirki na manu ya lefe zane akiye su ko ya layu akiye ji la ji bimana ma'ana waki koyi waki a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam aki yẹn yìí tóbi lè di zane yi òyìnbó ne yi zane ju òyìnbó wájú yìí zane bá òyìnbó yi mi yi. yẹ ju òyìnbó wájú yi to in ta kunu sọ́ọ̀lì yìí náà gáfẹ́lá kiriki zaci etí ẹgbẹ́ ce ya etí ẹgbẹ́ aki etí ce ya zina fa ina wò lẹ́lẹ̀ sọ́kọ́ kẹ́ẹ̀ni ní na rọ̀fọ́ra. ètùnú yìí náà wọ́n á ya jama'ani zai lamina kisa da tu da tu bayana su kwafi ga furai su gafara ya bi ma'ana daga na wai tsaki gurgudu na ba na waga bai wace ba ji awwa na wace bici su kufa da yi wa istighfar ji astaghfir da la azim alladhi la ilaha da huwa hayyul qayyum wa wa su kufa da yi su kufa da yi wa su fura su gafara ya zaɓe shi wani shi ba da ci soko zuma na ku soko zona kiwo وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه فوردة سيبين باتما النبي صلى الله عليه وسلم غير لا فورد amma almuradu bihi ummatu wa a cizar kurba annabi da zane su ji da bai na nuna al'umma wa gona e ya dange shi hakkawo ene ga hakkiya ne ya yaya e zane na yaya wa yoyo gwazi ma wa yoyo daki yoyo ma wa yoyo mana kafa ku babo kafa ya baba to yin na na giwo shi gogo shi mo òṣìyẹ dájú òṣìyẹ kápákó bàbá dáná ya ke zangon da ya nubuci a ci wal miskin to talaka ya kiwu ya nubuci mina ke talakon gai zakon mina ke talakon gai da wano gwargwado na wuce na wolo yi wuce muje na waga fefi da jini na a aki wa da ahu jubul mukil aha sadaka kaga ga yana mu da gari wani ba kun ga ci ga mu ga baba gurgudu na waga ci wani waga ne yake wani da walan jute muku wabna sabini to da na da kuzan zanuci azwana wala tu tubakhir tabdira wa mu gaji ba ne dukiya matukai ba na jima wala tu tubakhir tabdira fassara na shehu mujahidi jiya wala tubadhir tabbira na ngai ga uga law anfaqa malahu kullahu fi haqqi fi haqqin ma kana mubadhira walau anfaqa muddan fi ghairi haqqin kana mubadhira waga wudukiya wa mawu da ba na so ko wa wudu da na ba mu ya ci akki mu ruwa waje da ne ba na dukiya na sha ni wudu ko ga Allah ya zata zata ga bana ta zo na tubata ne nan ga ta nan ga dubu daya wale wani wani mu wuda nu shi san mu shi san ga amma ba na duki wuji to so amma ba na wudu ki da alkhairu wana ba na duki an su ga ku tubata na e yu ga tabbira ha wa ga duki wa fata wu ga wa san wuji yu da ni ga bi mai ji ga dajo mu duki an wudu fata na kwaya sai fi da ba mutuka wakati wewe neno ajije yali da dunci nan na fi da ba eh yi tabzira tabbira lan bi ke ke ya tabbira ke ba da dukiyo man ga hakikatu tabzir infaqul mali fil ma'asi wal muharramat ya ba na dukiya ne dunci dukiyo da ne basoko dunci dukiyo da ne sokola jaramu ne uga ba na yau amma wo dukiya da ya su ko eh gaba na dukiya batuka don bai ga zai ta jamfani bin wona yi gaba na misali wani gici gigashi bara wace ke gaba ne wace ya da na biyu zuwa a karshe nganiya wanda ba na dukiya kama yi noma ci gura wani hadisa ta zuwa musayi musulun baga kai da gashi da min wato ka sunti mu a ga ya duci ne kwasunte ne wagon ya duci ka kuma ya ti rayuwa wato ba ce to su ya biyo wafe juya ma gaji ba don yin noma kawai wagan da sun gaji ba noma walla ya ce lanuwa ya ba ya nuwa tabbiru yo so kuma wanda tuba ga gaji ma pàtàkì ọjọ́ ìrágbé ẹni láńlọ ti uci pe na zamu ce ta be fici na buwonna ke na zamu ce juwala da nan mace haddewa na wace wani so ko tun duya wa kiyo wa ba ci ga wani lauya wace to ga ganje je je waye da dinji eh zane sai ji ba na dukiya na kisa ko ba ci abu إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا inna mubazzirin lalle da ne zai ji ba na dukiya na e bayan gici goyo a e bayan da ga to bawo na dukiya eh sai ki gabo ya liyo da je cika ye akpe ye da kasa làwọn jí kọ́ òwúwe òwúwe owó pákó owó làwọn kìdá fún owó alákìdá fún fẹ́ gàwọ́sì hmm? ya ní gàwọ́sì ya ba na dukiyo waga la dukiya zalayu ne mutunci a bakici yana wai gauya ya ciwuya ya ya da na wai gauya tsara ya ne da na je za su ne wa kana shaytanu li rabbi kafura bi ma'ana kun shaytan ba to Allah su kuci ya ga yake shaytan shaytan ma da na ko kafirci ne da ne su ko bi wa kana shaytanu rabbi kafira a wa kana shaytanu li rabbi kafura shaytan ya gota kafirci kemne shaytan gota kafirci na ci gazza nan ne ji ba na dukiya ne ruwa ta goyi kafirci kime ba kafirci ba mun mu ga shadidul kufri lil amin tsabayin mu na yi eh zane jiba na dukiya na, da da tizoge ba mu na kai mu ga mu ce jiba na dukiya wo ya ga bu ko mu lokaci <coughs> ah inda da ya gaga nan caji daidai nan shi fatan yin su ko mufatan yin suku gawa mufatan yin suku da kumbaci yau imakiyin don da ya suku jini ya yi ko ne juwai cijan suku ga yi tunakin don da ruwa na kairi ma ba mai jini amma romaita ikromaita walakin nan ba rama suku ya jogawa mu suku ya jogawa mu oye jin gawa mutu eh, mutum da yi gaga abuja lebanon ikon ba yoyo a kifo yoyo laifin ya yi bayanin yi makwani laifin su kun fagar bayanin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن